راقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن أيام شهركم بدأت تنصرم وتتقلص وما على العبد إلا أن يهتم فيما به الأيام وإذا لم تكن مخلصة ولم يكن صاحبها مخلصا لله تعالى فيها لا تكون مقبولة يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مئي غيري تركته وشركه فاحرص يا عبد الله أن يكون اعتكافك مبنيا على الإخلاص أخلص لله تبارك وتعالى فيه وتوجه إلى الله تعالى بجمعيتك وبكامليتك إلى الله عز وجل ولا تنشغل بشيء غير ذلك ومن ذلك أيضا أن يجتهد العبد في اعتكافه بأن يقوم في هذه الليالي أي ليالي العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيها بأنواع الطاعات خصوصا قيام الليل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن في هذه الأيام العشر ليلة القدر وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أن العبادة في هذه الليلة إذا وفق العبد لها فإنها تفضل وهي خير من ألف شهر ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للقيام لما يحسن ولما ينبغي أن نقوم به في هذا الشهر وفيما بقي في هذه الأيام من شهرنا المبارك وأن يزيدنا توفيقا وأن يقربنا إلى الله وأن يقبل من عباداتنا ما كان مخلصا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki annabinmu mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankali na da hankulan ku cewa mu tsunguma mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu aikata abin da ya umarce mu mu ne abin da ya hane mu mu kiyaye ubangiji mu yana kallon mu mu kiyaye shi irin kiyayewar wanda ya san ubangijinsa yana ganin sa kuma yana jinsa. sa ya Allah ka ba mu a kan kiyaye ka bayan haka ya 'yan uwa musulmi hakika kwanakin nan namu masu tsada a cikin wannan wata mai albarka sun fara tattara nasu ya nasu suna neman tafiya wannan wata mai albarka kwanakinsa suna dab da karewa babu abin da ya rige kan bawa illa ya mai da hankali ya shagaltu ya aikata abubuwan da za su zama sababin tsira a gare shi gobe kiyama ta hanyar neman kusanci zuwa ga Allah da ayyukan ɗa'a. masu muhimmanci kuma daga cikin waɗannan ayyukan ɗa'a masu muhimmanci kafi yana ciki itikafi shine lazimtar masallaci babu fita daga cikin masallaci da shagaltuwa da ibada sallah karatun alƙur'ani zikiri salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatun ilimi da sauransu duk abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah yana cikin abin da ya kamata ya ko ya wajaba inda ya shiga itikafi to ya shigaltu da shi to a wannan tattaunawa tamu da ina fata ta zama yar gajera insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan ladubban wannan ibada da ake kira itikafi ladabin farko mai itikafi wajibi a kansa ya zama don Allah yake yi bai zo don ya burge mutane ba bai zo don a ce ya shiga itikafi ba bai zo don ya rika yin waya yana gaya wa mutane ai ina itikafi na ina itikafi a'a ya zo ne don ya gana da ubangijinsa ya zo ne don ya tsarkake zuciyarsa ya zo ne don ya kusanci ubangijinsa a wannan lokaci mai tsada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa dukkan mutumin da ya dace da shi to ga irin falalar da zai samu kamar da zamu zo mu ambata wajibi a kanka ya kai wanda ya shiga itikafi ka niyyaci kusantar ubangiji kadai da neman yardarsa da neman ya soka da neman ya karbi ayyukanka Allah ta'ala a cikin hadisi qudsi ya ambata cewa shine mafi wadata daga cikin waɗanda ake tarayya da su daga ai shirka da shi yace duk wanda ya aikata wani aiki a cikin aikin nan ya haɗa Allah da wani ya so ya burge wani ya so wani ya yi sha'awar abin da yake yi ba Allah ba ba neman yardar Allah ba to Allah ya ce taraktuhu wa shirka zan bar shi da shi da shirkarsa ma'ana ya je can ya karata Allah ta'ala ba zai karɓa aikinsa ba Allah ya tsare don haka kame da hankali ka yi domin Allah ladabi na biyu daga cikin waɗannan ladubba mai itikafi ya shagaltu da ƙiyamun laili ya mai da hankali wajen tsayuwar dare ya gana da ubangiji tsayuwa mai tsawo ake so ruku'u mai tsawo sujjada mai tsawo a cikin ai addu'a ka roƙi abin da Allah ta'ala ya yi sire maka ka roƙa kuma ka nemi Allah ka daga gare shi in ba Allah ba don haka babu inda za ka yi wannan shagwaba ka miƙa buƙatunka babu irin wannan hali da kake ciki lokacin da kake sujada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata da yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a fa qamin an yustajaba lakum lalle addu'a ku mai da hankali ku himmatu a cikin a cikin sujada ku yawaita addu'a domin kuwa haƙiƙun an yi sujaba ya cancanta a karɓa muku addu'arku muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi addu'o'inmu daga cikin waɗannan abubuwa kuma ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana man qama ramadan duk wanda ya qiyamul layli a ramadan cikin watan ramadan baki ɗayansa imanin wa ihtisaban yana mai imani da Allah da kuma imani da dukkan abin da ya wajab Allah ya wajabta a imani da shi kuma sannan yana mai sa ran samun lada abun Allah da karɓa a wurin Ubangiji to Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na zunubinsa Allah ta'ala zai gafarta masa sannan ya zo a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lura da cewa a cikin waɗannan kwanaki akwai daren lailatul qadr daren lailatul qadr nan wanda Allah ta'ala ya ambata cewa a cikinsa idan mutum ya dage kuma ya dace Allah ya bashi tawfiki ya bautawa Allah a wannan dare to kamar ya bautawa Allah ne wata dubu ko sama da wata dubu domin dacewa da daren lailatul qadri ya fi wata dubu haka Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr ba wai ta dace da dare dubu ba a'a ta fi dare dubu mun yi wannan maganar a makon da ya gabata cewa kamar mutum ya yi shekara tamanin da uku da wata hudu ne yana bautar Allah bautar da Allah ya karba bautar da ta cika sharuɗa bautar da babu riya a cikinta babu abin da zai sa a yi watsi da ita daga cikin ladubba har yanzu idan mutum ya shiga itikafi yana da kyau ya bar dukkan abin da yake laye a nihi duk abin da bai shafe shi ba to ba ruwansa da shi menene ya shafe ka a matsayinka na mai itikafi abin da ya shafe ka abin da ya dame ka shine neman gafara a wurin ubangiji neman yafiya neman afuwa samun karbuwa abun Allah kusancin ubangiji wannan shine abin da ya dame ka to duk abin da bai dame ka ba ba ruwanka da shi annabi sallallahu dama ya biya mana daga cikin mafi kyawun al'amuran mutum shine tarkuhu ma la mutum ya bar abin da ba ruwansa daga cikin waɗannan na dubba mutum kada ya sakaci akan kula da iyalinsa ya zo masallaci ya zauna to idan fa gidansa bai kintsu ba kar ya taho ya bar gidansa a cikin wahala cikin yunwa in kullum sai ya je ya nemo ya kawo wa iyali to wancan aikin wajibi ne zaman itikafi kuma mustahabbi ne ba a gabatar da mustahabbi akan abin da ya shafi wajibi kar ka bar iyalinka cikin wahala in ka san baka tattara abin da za ka bar musu ya ishe su har ka dawo ba to ka tsaya ka kula da su shine a wulalaka fiye da ka zo ka ɓuya a inda ba za ka iya ba su haƙƙinsu ba daga cikin ladubba har yanzu mutum ya kula kar ya mai da kafinsa. wurin haɗuwa da mutane ya zama ya kintsa ne dama ya ji labarin wani zai zo da wani da wani zai zo za su zo daga wani gari ko alhaji wani zai zo ko wani babban mutum zai zo bari ya zo ko sa haɗu yana da wata bukata in ya samu ganawa da shi a wurin itikafi zai iya shimfiɗa masa wannan buƙatu. wannan bai dace da halin mai itikafi ba daga cikin waɗannan ladubba mutum ya mai da hankali kada ya shagaltu da kalle-kalle a waya inda dama a aje waya a kashe ta sai lokacin da kake son magana da mutan gidanka sai ka kunna ka yi musu bayani ko ka ware wani lokaci ka ce in suna da wata bukata su kira karfe kaza za ka buɗe waya wannan ya san kowa ya shiga wannan to an san cewa da gaske so kake ka gana da ubangiji a waɗannan kwanaki amma ka zo ka zauna wanda yake gida bai shigo itikafi ba bai fi ka sanin abin da duniyar unguwarka da garinku da ƙasa da kuma duniya gaba ɗaya ke ciki zancen bibiyar labaran duniya to duk ba na mai itikafi ba ne daga ciki kuma har yanzu waɗannan ladubba kar ka zo itikafi ka shagalta da hira garin zuwa neman abinci ko a ci abinci sai a buge da hira har a shiga giba har a shiga taɓa mutuncin mutane har a shiga zagi har a shiga zancen waɗanda ko suke gudanar da wani abu ko a tsakaninku ko kuma mutane dai ka kawo zancen wannan ka ɗauki zancen wancan duk wannan yana cikin wato mummunan ladab ko in ce mummunan aiki da mai itikafi zai aikata wanda ya sabawa waɗannan ladubba daga ciki kuma na ƙarshe mutum ya yi ƙoƙari ya himmatu da tsaftar masallaci tsaftar masallaci yana cikin ladubban itikafi ba daidai ba ne kana itikafi kayanka a wargaje a wurin da mutane za su yi sallah ana sallar shahajjudi ana shigowa masallaci kar ka yi wata gadara cewa ai nan aka same ka nan itikafi kake yi ka tattare kayanka lokacin da jama'a za su zo sallah ka sanya su a gefe yadda ba za ka kuntata wa kowa ba yana daga cikin babbar ibadar da za ka yi a duniya idan ba za ka iya taimakon kowa ba to ka kame hannunka daga cutar kowa duk wanda ransa zai ɓaci saboda kai to ka kiyaye musamman kuma a inda ba naka ba ba nasa ba na ku ne baki ɗaya don amfanin ku Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya tsare mu dukkan abin alheri Allah ya mu dukkan abin sharri Allah ya mana maganinsa Allah ya kaɗe shi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 اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ألمنا من روقك abin da ya rage a waɗannan kwanaki Allah ka ba mu tawfiki a cikin su Allah ka karbi ibadunmu Allah ka gafarta mana Allah Kai mana afuwa abubuwan da muka aikata a waɗannan shekaru da suka gabata ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana su yadda ka suturce mana mutane ba su san da su ba ya Allah muna roƙonka Allah ka suturta su gobe kiyama yadda babu kowa wanda zai san su Allah ka yafe mana Allah ka ba mu Taufiƙi mu aikata abin da zai zama sababin yarda da shiga aljanna a gare mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa ya Allah rashin zaman lafiya da yake aukuwa da kashe-kashe da satar dan adam da jefa bama bamai da kashe-kashen mutane da tsare hanyoyi da hana noma da hana zumunci ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan abubuwa ya Allah waɗanda suke yin waɗannan abubuwa suke da wanda suke ɗaukar nauyinsu ya Allah muna roƙonka Allah ka kaɗe musu buƙatunsu Allah ka hana su Allah ka taimake mu a kansu ya Allah ka tona musu asiri Allah ka hana su samun waɗannan buƙatu nasu in mulki ne ya Allah kada ka ba su in kuɗi ne ya Allah ka bar su cikin talauci ya Allah yadda suka kuntata wa mutane Allah ka kuntata musu a tsakaninsu duk abin da zai sa su ci gaba da miƙe kafa wajen azabtar da al'umma ya Allah muna roƙonka ka hana su basirar da za su ci gaba da wannan abu ya Allah ka lalata makamansu Allah ka hana haɗa kai a tsakaninsu ya Allah muna roƙonka ka bar mu cikin kwanciyar hankali a musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى صلاتكم يرحم